وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الخميس درين هدوء رمضان هجرة dubu ɗaya da ɗari hudu na talatin da bakwai da ya dace da daren tara ga watan jiwon zairan shekara dubu biyu da goma sha shida allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci na imam zalkodiyo saboda ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa na tarjama tafsiri bayani kan abin da halarman mu zai karanta na ayoyin Qur'ani masu girma in Allah ya yarda a yau ma bayan gama tafsiri mubashara za mu nemi taimakon yan uwa na manara kamar da muka yi bayani tun ranar farko na wannan tafsiri nema na tana da wani abu Sha Allah ta'ala muna fata Allah ya mike mu yau za mu tashi daga kan aya ta 180 ko 190 kenan duk da ba mu gama fassara aya ta 189 ba amma za mu ci gaba kamar yadda kuka sani muna iya iyawar mu ga cewa mun bi abin da ke rubuce na tafsirin wannan babban malami babban malaminmu shek abubakar mahmud gumi tafsirin raddul azhar to saboda haka za mu tsaya ya za mu tashi daga inda muka tsaya amma dai alalar masu karanta mana aya ta 190 وقاتلوا في سبيل الله الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم fa'ida kullama ja'a su'alun fil qur'ani ujiba anhu bi kul bila fa'in fa na yadullu dullo al na? na'am wa wuqu'i su'al wa ma ba bil fa'i fa huwa lil mustaqbali in su'ilta fa kul. mala ya ba mu fa'ida ce duk lokacin da wata tambaya ta zo cikin alkur'ani sannan kuma aka ba da amsar tambayar da cewa ka ce ai ƙul ba tare da an amfani da fa ba ba ce fa ƙul ba sai aka ce ƙul kawai ala hal wannan tambayar tana nuni ne kan cewa tambayar yanzu aka yi ta wa ko su'al ta nune ne akan cewa tambayar ta auku wa ma ujiba bil fa tambayar da ta zo cikin alqur'ani sannan aka ba da amsar ta da fa aka bude wato ba da amsar da fa aka ce fa kul ba ce kul ba na'am fa walil mustaqbal to wannan yana nunin cewa abin nan da aka yi tambaya kansa bai auku ba tukun nan gaba ne zai auku saboda haka kamar Allah na cewa kenan idan aka tambaye ka ya Muhammad ko tambayar ba ta auku ba ita kanta ko abinda aka yi tambaya a kansa ba yanzu zai auku ba wato in su'ilta faqul in har aka tambaye ka kaza kaza to ga irin amsar da ka bayar amma ayar da muka karanta ayar mu ta ƙarshe jiya ayar ɗari da tamanin da tara da aka ce ka anila hilla, sai aka ce kulhiya mawaƙitu ba a ce fa kulhiya mawaƙitu ba wannan nuna kenan tambayar a wannan hali aka yi ta wato a yanzu aka yi ta kuma tambayar ta auku ba wai ana nufi idan kun tambaye ka nan gaba game da ahilla wato jirajiran wata ga amsar da zaka ba a sun tambaye ka tambayan ta au saboda haka amsar da zaka ba su fa'idar farko kenan fa'idatun ukhra الفرق بين الوقت وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها والزمن مدة منقسمة إلى الماضي والحال والمستقبل والوقت الزمان المفروض لأمر مثل وقت الظهر fa'ida ta ما لا ya ce bambancin سكانين ke tsakanin كيران da الوقت kiransa da abin da ake kiransa almudda da kuma abin da ake kiransa alzaman shine annal mudda al mutlaqa sakakkiyar mudda aka ce mudda abin da ake nufi da mudda shine imtidadu harakatil falak wato ci gaban motsin falaki wani taurari ci gaban motsin rana daga farkon yini kenan har zuwa mu ce ƙarshen yini ci gaban motsin wata kwanakin da take kafin a samu sabon abin da kira jinjirin wata shine ma'anar imtidadu harakatil falaki min mabda'iha ila muntaha wannan shine ake yi al-mudda wa zaman abinda kuma ake nufi da zaman a larabce muddatun munqasimatun ila madi wata mudda ce amma da ake iya kasata ko tana kasuwa zuwa kashi ko abin da ake kira zamanin madi lokacin da ya wuce kamar mutu ce ce jiya na yi karatu wannan lokaci ne da ya wuce walhal ko kuma mutum ya ce ina karatu yanzu ina karatu wal ko gobe zan yi karatu ko in an jima zan yi karatu wannan shi ake kira zaman da larabci walwaktu abinda ake kira alwaktu kuma shine azzamanul zamanul li amrin shine wani zamani da aka iyakance shi aka tabbatar da shi ko aka wajabta shi saboda tabbatar da wani abu misali waqtu dhuhr kamar a ce waqtu dhuhr lokacin azhar kaga lokacin da za a sallaci azhar ko a ce lokacin da za a yi azumi ko a ce lokacin da za a sallaci la'asar ko a ce lokacin da za a sallaci idi irin haka ko a ce lokacin da za ka amsa kiran sarki ko kiran wani shugaba wani kiransa alwakta wai na fa'idoji guda biyu malam na sai fa'idantar da masu karanta tafsirinsa da su mun kuma fa'idantu muna kuma godiya muna addu'a da masaukin sarki ya gafarta wa malam kai masadun duka da ake ta tarawa ɗin nan domin eh, shi dai ya yi tafsirin nan ya rubuta tafsiri saboda haka duk wanda yake karanta tafsirin nan saboda Allah saboda isar da sakon Allah madaukakin sarki zuwa ga jama'ar duniya to lalle yana da lada kuma duk ladan da ya samu shi ma mai tafsiri yana da kucin ladan to muna fata Allah ya tabbatarwa ya kai wannan lada da shi shek Allah ya gafarta masa kuma sauran eh, al'ummar mu musulmai da suka gabace mu malam yace taqaddama anna hadhihi al-ummata bayani ya gabata cewa wannan al'umma al'ummar musulmi kenan ala millati ibrahim al'umma ce da take bisa addinin annabi ibrahim ya zo da shi annabi ibrahim din nan allazi umira bi bina'il baiti wanda aka umurce shi da ya gina ɗakin kaba wata tahirihi kuma aka umurce shi da ya tsarkake ɗakin kaba da dukkan wasu wato shawa'ib na shirki daga dukkan wani abu wanda yake ba bautan Allah ba ya tsarkake baitin ɗaya eh, ɗakin litta'ifina saboda masu tsawafi wal'akifina da masu itikafi warrukai da masu salloli masu ruku'i sujud wato da masu sujuda malam ya ce to wa min tadhirihi yana daga cikin ma'anar tsarkake ɗakin ka'aba izalatu zawa'id amaliya amaliyya gusar da dukkan wasu abubuwa na kare-kare da ake yin su a aikace bidiyoyi da ake yin su na aiki kawo da bidiyoyi na aiki yana daga cikin mai tsarkake ɗakin ba wale tiqadiyya da kuma kawo da bidiyoyi na kuduwi na kuduwin zuci na aqida allati za allati zadat hal jahiliyyah wato waɗanda eh, abin nan jahiliya ta kakkaro su ta kirkiro su bai hajji cikin aikin hajji wal umrati da kuma aikin umra ha daga cikin bidiyoyi da wato mushrikai suka kirkira suka mai da shi wani bangare na aikin hajji ko na aikin umra shine annar rajula idza ahrama bi hajjin cewa idan wani daga cikin su wato idan mutum ya shiga hirami saboda aikin hajji umratin ko saboda aikin umra lam yahul bainahu wa bainas sama'i shay'un to ba zai kuma taɓa yarda ba a ce za a samu wani abu da zai shiga tsakaninsa da sararin sama saboda haka ba zai sa hula ba ba zai shiga cikin ɗaki mai biya da za a ce yanzu ɗakin nan ya shiga mai ya shiga tsakaninsa da sama ba zai sanya lema ba a ce leman nan yanzu ba zai amfani da lema ba a ce leman nan yanzu ta shiga tsakaninsa da sararin sama wannan ƙarin su ne ba Allah ne shar'anta wannan saboda haka fa in kana min ahlil mudun idan wanda ya shiga aikin hajji a zamanin jahiliya kenan in ya zamanto daga cikin wato abin nan eh, mutumin birni ne wato dan birni ne shi aka ce birni wato inda ake gina gidaje kenan to abinda zai yi shine ba fi zari baitihi naqaban yadkhulu min saboda haka dole wato ya fafe wata kofa zahari baitihi wato a saman ɗakin a lokacin aikin kan dole ya bude wata kofa babba wanda za ta to in ma shiga ɗakin zai yi to sai ya amfani da sullar ya amfani da me da eh, eh, eh, ya yi amfani da abin nan da sullam da tsani yau ya yi amfani da tsani eh, saboda aka yi hau ta sama inda aka fafi in ya dirko saboda haka ba zai koma wani gefe ta yadda har wato zai bar wani abu ya shiga tsakaninsa da sararin sama kullum dai kansa kan ya zamanto babu wani abin da ya shiga tsakaninsa da kuma sararin sama shi ne fa in kana min alil muduni naqaba ay eh, muduni naqaba fi zari baitihi naqban yadkhulu minhu aw laman sulaman liyas'ada ko ko yari tsani lada saboda ya rika hawa tabanin dai ya abin nan eh, ya da kofa kofan ko muka ce a sama kan ɗakin dama dole ne amfani da lada domin yin ce zai shiga ta kofa ai kaga ba zai yiwu ba dole wani abu zai shiga tsakanin kansa da sararin sama wa in kana min ahlil wabar in kuma wannan wanda ya shiga harami saboda aikin hajji ko saboda umra ya kasance daga wato mutumin wabar wabar shine gashin gashin rakuma wato masu yin tantuna kamar makiyaya kenan idan ya zamanto eh, eh, abin nan cikin mutane ruga ne wanda suke dawa makiyaya ne suna yawo da dabbobinsu da raƙumansu duk inda suka ya da zango eh, tanti za su yi saboda kiwon dabbobinsu kuma tantin nan dama suna yin sa ne da tufafi wanda aka yi su da gashin abin nan yawancinsu da gashin raƙuma wabar wato gashi gashi na raƙumi ko gashi mai kama da gashin kuma irin su gashin zomo da sauransu wata abin ake nufi in kana min alil wabar wata abin nan in ya zamanto ai masu aiki ne ko masu amfani ne da tenti khiyar dakala wa kharaja min khalfil khibar saboda haka zai rika shiga kuma ya rika fita ta bayan ta bayan tanti ولا يدخل ولا يخرج من الباب بازي شجاء كوي فتا تكوفا وإذا أرضت له حاجة لا يدخل من باب الحجرة إذا وتبكى تتاسو متى سياتا كداوة عند كدا تبازي شجاء تكوفا تاكيبا من أجل سقف الباب سبود رفن تاكوفا تاكيبا مخافة أن يقول بينه وبين السماء سبود kada a ce kofar ɗakin ta shiga tsakaninsa da samansa almuhim dai duk wanda ya shiga harami saboda umra ko saboda hajji to sun wajabta wa kansu cikin bidiyoyi da suka kirkira wa kansu cewa ba wani abin da zai shiga tsakanin kansa da kuma sararin samaniya saboda haka fayabtahul jidara min wara'ihi sun ma yake ya sani dare wato zai zai bude katanga ta bayan gida sannan kuma in ya shigo ya tsaya tsakiyar gida shine sani da fa ya'muru bi hajatihi ya umurci ko iyalensa ko wani ko su masu masa hidima domin su kawo masa abin da yake bukata in aka bashi kuma ya sake komawa ya zamanto dai ya dawo gidansa ya biya bukatunsa ba tare da ya karya ka'idar da su suka sanya wa kansu ba Allah ne ya rubuta musu ba to kau da wannan yana daga cikin menene tsarkake ɗakin ka'aba qala ta'ala saboda ka sai Allah ya ce walaysal birru baya daga cikin bir baya daga cikin Bin birrafi faqat ba a karanta wannan kalma albir din nan da wani da wani dhamma da wani rufa ba za a ce walaysa albirra walaysa bin birrafi faqat wato za a karanta shi da rufu'a liyayyan alkhabaru bima dahu ba'dahu bi dukhul alba'i az-zaidati alayhi saboda a bayyanar da tun da wannan ya zanto mubtada a bayyanar da khabar da jumlan da za ta biyo bayansa. jumlan da ta take tare da ba ba da ake kira azza'ida walaysa albirru bi an tatul buyuta min zuhuriha ay walaysa albirru wato itiyakum itiyanikum albuyuta min zuhuriha saboda haka itiyanikum albuyuta min zuhuriha ko an tatul buyuta min zuhuriha shine wato khabar na wannan mubtada albirru din ko shi zaman to khabaru laysa kenan addaru ismu laysa sa'an nan wannan jumla ta biyo bayan birru ana kiranta eh, khabaru laysa ko albirru mubtada sa'an nan an tadul buda min ta kabarin mubtada an ce baɗin nan za'ida ce za'ida ce ma'anar za'ida da za ka cire baɗin ma'anar ba za ta ɓaci ba balarabe zai fahimce ka ba tare da wata matsala ba inda ka ce walai albirru an ta'tul buyuta min Ko kowane balarabe mai jin larabci zai fahimci cewa giramin kana da kyau a fi irami a cikin irami kanu na dalika wa ya hu? birran sun kasance suna aikata bayanin da muka yi kuma suna ɗauka a matsayin addini suke yi Allah ya ce wannan ba addini ba ne walakin nalbirra amma abin da yake da'a abin da yake da'a shine ko zalbir wato mutumin da yake mai aikata aikin da'a shine manittaka wanda ya sanya tsoron Allah cikin ayyukansa ya zama to ibada da yake yana yi ne saboda Allah ne ya ce ayi wannan ibada ai taqalla wato ya sanya kariya tsakaninsa da fushin Allah tsakaninsa da sabawa Allah ya tarki mukhalafati wato ta hanyar barin wa Allah din to yanzu za mu shiga tafsirin aya da alaran ma ya karanta mana a ah, da sauraka Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha zai kewa dakunan ku ko da kuna cikin irami don umra ko don aikin hajji idan za ku dawo cikin dakunan ku to ku shigo dakunan min abwabiha ta kofofin su fil irami da ghairi kamar da kuke shiga dakunan ku ta hanyar ta kofofin su a lokacin da ba cikin irami kuke ba wattaqullah wata ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna idan ku yi haka za ku zamanto marabauta ay zuna wa hada malam yace da wannan ne rubit alqulub bi haqiqatin imaniya aka wato alakanta ko aka ɗaure zukata da haƙiƙa ne da wata haƙiƙa ta imani asila ta asali wace ce wannan ita ce attaqwa taqwa ita ce haƙiƙa imaniya asila wato da wannan raba al ba ko rubat al amma mu karanta shi rabat al-qulub saboda wannan jumla rabataha bi raja'in falahi al-mutlaqi wato Allah wato ya daure zukata bi raja'il falahi wato da bukatar neman rabauta da kikkiyar rabauta fi duniya a nan duniya wal akhirat da lahira wa afdal al al jahiliya kuma da wannan hukunci da wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi kaga ya kashe al'adar jahiliya ko bid'o'in da mutanen jahiliya suka shigar cikin aikin hajji da umra alfariha min rasil imani bid'o'in da suke babu wani abu ko na sisin kubo a cikinsu, su wato na wani credit din imani ta ya yace da yake al ya yaduru ma'al hukunci na komi ma yana zagayawa ne tare da zagayawar dalilin yinsa tare da zagayawar illarsa ko ma wani irin hukunci ne da yake lamarin haka yake gashi kuma fa fi millati ibrahim tarimul qitali fil haram al makki a cikin addinin ibrahim annabi ibrahim alaihi salam da yazo da shi akwai haramta yin yaki a cikin haramin makka wa fi sharil haram akwai haramta yaki cikin wato wata ma alhurma ko watanni masu alhurma wa fi halil irami bi haqqin a umratin har yanzu akwai haramta yin yaƙi a lokacin da ake cikin irami saboda aikin hajji ko saboda aikin umra to da yake haka lamarin yake sannan wa rubbama yastaghillu hadha al-hukma al-mushrikun watakila mushrikai za su yi season wannan hukunci za su yi amfani da wannan hukunci su yi mai wato fa yuhajimuna almuslimin su kai wa musulmi hari lokacin da suka zo aikin hajji ko suka zo aikin umra saboda sun san cewa annabi sallallahu alaihi yana kan asalin addinin annabi Ibrahim alaihi salam kuma yana daga cikin abinda yake tabbaci cikin addinin annabi Ibrahim ba a yaki a cikin haramin Makka ba a yaki a watanni a watanni masu alhurma ba a yaki a lokacin da aka shiga irani saboda aikin hajji ko saboda aikin umra to idan musulmi annabi da jama'arsa suka zo aikin hajji ko suka zo umra watakila mushrikai za su yi amfani da wannan dama su ce yawwa yanzu kan sun kawo kansu gare mu kuma sun kawo kansu a inda aka haramta yaƙi a addinin saboda haka za mu auka musu kaga ba za su iya rama ba ya yi watakila su yi tunani ce za su yi amfani da wannan dama domin su cutar da musulmi wa yuqatiluna hum yake su wa hum fi ghaflatin alhali musulmi suna rakkane eh, saboda suna ganin babu mai ka musu hari saboda irin hali da suke ciki da watannin da suke ciki da wurin da suke ciki da yake haka lamarin yake to fa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace yanzu za mu shiga karatun mu na yau kenan da Allah ran ya karanta Allah ya ce to wa qatilu fi sabilillahi ko al'ummar musulmi ku yi yaƙi cikin tafarkin Allah ku yi yaƙi cikin ƙa'idojin da Allah ya shimfiɗa ba wai yaƙi zai da kuke so ba a bisa ƙa'idojin da Allah ya shimfiɗa ayil ila idini ku yi yaƙi saboda ɗaukaka addininsu li'anna hifdal amni min al'ummatil muslima ila ulli dinillah domin tabbatar da ko tsare zaman lafiya cikin al'ummar musulmi shi kansa ɗaukaka addinin Allah ne sai Allah ce ku yaƙi fi sabilillahi ku yaƙi alladhina yuqatilunakum waɗannan da suke yaƙar ba wanda ba su yaƙe ku min al na daga kafirai wala ta'tadu kada ku kada ku yi zalunci kada ku ƙetare iyaka alaihim wato kada ku ƙetare iyaka kan kafurai bil ibtida'i bil itali ta hanyar fara fada su da yaki inna la la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu ƙetare iyaka ayal mutajawizina ma hubda lahu waɗanda suke ƙetare abinda aka iyakance musu to wannan shine asali asali musulmi suna yaƙi ne domin kare kansu daga zaluncin azzalumai suna yaƙi ne domin lokacin da aka zalunce su aka hana su addininsu lokacin da ake son a zalunce su ana su yada addininsu a wannan lokaci suke yaƙi wannan saɓanin abin da za ka iya tararwa a cikin wasu addinai ko da dai saboda doki mai baki ya fi gudu yanzu masu addinai da dama sun ɗauka cewa musulmi su ne ɗan tsokana da kawo tashin hankali da faɗa wa mutane da kisa ba tare da sun yi tsokana da kuma wannan ba shi ne asalin musulunci ba shi za a tarar cikin alkur'ani mabdayin alkur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam sai wanda ya tsokane su wannan shi ne kamar ce sabanin wasu addinai yanzu wani aka ce masa a addinin addinin nasara hmm? wanda suke ganin suke cewa shine shugabansu ko shine allansu ya ce duk wani wanda ya saba masa a kashe shi wani zai ga abin kamar ban kwai kamar ba gaskiya bane tunda yanzu su kusan so suka suka dauki tutar yi wa musulmi shar amma yanzu da zaka duba da zaka dubi abin nan eh, eh, littafin da ke hannunsu samun alkawari da ke hannunsu littafin luka littafin luk abin nan sura ta goma sha tara aya ta ashirin da bakwai tsara ka yi mamaki inda ake cewa amma waɗannan makiyana wane ne ma wannan magana yesu ne yake cewa yesu ya ce amma waɗannan makiyana da ba su yarda in yi mulki a bisansu ba a kawo su nan a kashe su a gabanin kawai duk ba su yi ta shi ne mai mulkin su ba wa wannan magana ya yesu da yake magana amma waɗannan makiyana da ba su yarda wato in yi mulki a bisansu ba a kawo su nan a kashe su a gabana but those mine enemies which could not that I should reign over them bring hither and slay them before me wannan shi yake rubuce a cikin luka luka sura ta goma sha tara aya ta nawa aya ta ishirin da bakwai ka dubi wannan sa'annan ka dubi ayata 190 a cikin suratul baqara inda Allah yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ku yaƙi cikin tafarkin Allah ku yaƙi waɗannan da suke yaƙan wala ta'tadu kada ku yi zalunci kada ku shige kada ku fara ƙetare iyaka inna Allah la ta mu'tadin ka dubi wannan nan ka dubi wannan ga cewa wani addini ne yake cike da adalci da kuma kyakkyawan tsari amma doki mai baki ya gudu saboda zamani ya canza eh, su suke da kuɗi su da kafafen yada labarai su suke da abubuwa saboda haka an mai da gaskiya koma ƙarya ƙarya kuma ya koma gaskiya wasu sun da aka haife su cikin wannan farfaganda ake na karerai ake da cika su da ji saboda haka sun gamsu suna ga cewa su kan su na tausayi ne ba matsala ba ko alhali kuma ga abin da yasa yake cewa amma waɗannan makiyana da ba su yarda in yi mulki a bisan su ba a kawo su nan a kashe su a gabana Allah ya kyauta na lokacin ta muka ce yau ma za mu yi magana kan manara in ba kuma ta ba farkon tafsiri mun yi bayani don me muke neman wannan taimako daga al'umma naira dubu ɗaya mafi karanci kenan ga wanda Allah ya ce musu suna iya bayarwa fiye da haka muna son ita neman wannan taimako har zuwa ah, ƙarshen ah, azumi insha Allah ta'ala saboda haka sai a ɗan shirya ah, ni in Allah da zan bada ko dubu biyar ne ko dubu shida sana ba da dubu shida a ramana ba ka bashi nawa kana نعم فبسم الله الرحمن نعم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم ككشيسوا حيث فكبتموهم دو إنك كثاميسوا أبي سوالنا قائدة لا أكبينا تندسوا سكفار سكنانكم سوزك فارا يا كنكم wa akhrijuhum min haythu akhrajukum kuma ku fidda su daga gidajen su kamar yadda suka fidda ku daga gidajen ku ai makka wa qad fu'ila bihim dhalika amal fath mala yace an yi da su kamar yadda aka bayyana a ranar fathu makka wal fitnatu ay ashirku minhum ashaddu a'zamu min al qatl ai tarayya da suke wa Allah shirka da suke wa Allah zunubinsa ya dara zunubin yin yaƙi a garin makka kuma a halin ana cikin irami cikin kuma watanni masu al'umma wala tuqatiluhum inda al haram ku dai kada ku yaƙe su wato a masallacin haram hatta yuqatilukum fi har sai in sun kawo muku hari a cikin sa fa in qatalukum idan suka yaƙe ku suka kawo muku hari fihi a cikinsa to faktuluhum to kuma ku kashe su fihi a cikinsa na wafi kiratin bila alifin a wata kira'a duka wannan karatun babu wato mufa'ala ba tare da alif ba alif alif salat a cikin wannan luka guda uku domin aka ce wa quluhum hal taqtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum بل والفتنة أشد من القتل من القتل ولا تقاتلوهم تقاتلوهم أو تكرا ولا تقتلوهم أكتي حتى يقاتلوكم فيه حتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم أو تكرا هل ينظر فإن قتلوكم تو فاقتلوهم كلك غدا أكل ولا تقاتلوهم كاغونا تارد عليك تقاتلوهم to akwai wata a wala taqtuluhum ma to qatiluhum da aka ce hatta yuqatilukum fihi a wata a hatta yaqtulukum fihi da aka ce fa in qatalukum a wata qira'a fa in qatalukum qatala in suka yake ku qatala in suka kashe ku كذلك القبض والإخراج كما يدى أكي بيان halaccin كيسا da kuma fitarwa daga gidaje to jazabul kafirin dama wannan shine sakayyar azzalumai kafurai masu tsokanan mutane fa in intahu alil kufri wa aslamu idan suka hanu suka bar kafurci, suka miƙa wuya ga Allah suka musulunta fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne lahum kare su hakimun mai yawan jin kai ne bihim da su na'am وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن آه، وقاتلوهم كياكيس hatta la takuna fitnatun ai hatta la tujada fitnatun har sai ya zan ba ba za a samu wata fitina ba kuma ba za a samu wata shirka ba a bayan kasa wa yakuna ai dinu Su al-ibadatu lillah wahdahu la yu'badu siwa addini ya zamanto na Allah ne shi kaɗai, wato ba a bautawa wani Allah shi Allah kawai ake bautawa Fainin in tawo an shirki idan suka hannu suka bar shirka fala ta tado alaihim kada ku zalunce su kada ku shishigi a kansu ai fala da shine ma'anar da aka ce fala tado alaihim da mai shara ya ce fala tado alaihim din nan saboda ayat karshen ayat da ta zo fala udwana wato babu ketare iyaka itida bi qatlin aw ghairi babu ketare iyaka ta hanyar kisa ko waninsa akan kowa illa al-zalimin sai dai akan azzalumai wanda su suka fara sokana wa man intaha fa laysa bi zalimin wanda yanzu ya kame daga tsokana daga zaluntar al'ummar musulmi to ba za a ce masa zalimi ba kuma saboda haka fala udwana alayhi babu ketare iyaka a kansa na'am الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام واتوتا ما الغرمه wato watannin da aka haramta yaƙi cikinsu su ne watanni hudu ana da wata goma sha biyu cikin shekara ko to cikin wata sha biyu din nan akwai wata hudu ana kiransu watanni masu daraja da ba a yaƙi cikinsu haramun ne a yaƙi cikinsu in ka ga yaƙi cikinsu to sai dai an tsokani musulmi nan kam dole su mai da martani su kare kawunansu wayannan watanni su ne zulqa'ida da zulhijja da muharram da kuma raja zulkida shi ne watan goma sha ɗaya zulhijja shi ne watan goma sha biyu a kalandar musulunci almuharram shi ne watan ɗaya a kalandar musulunci sannan rajab shi ne watan bakwai a kalandar musulunci saboda haka watan goma sha ɗaya da watan goma sha biyu da watan ɗaya da watan bakwai waɗannan watanni hudu su ake kiransu wato watanni masu alhurma da aka haramta yaƙi cikinsu to saboda haka a sharul haram kowane wata mai alburma da aka haramta yaƙi a cikinsa bisharil haram to akan yi muƙabalarsa da wata mai alburma, saboda haka idan suka yaƙe ku a watan zulƙida to Allah ya halatta muku ma ku yaƙe su a watan zulƙida ba haramun ba ne idan suka yaƙe ku a watan zulhijja Allah ya halatta muku ku yaƙe su a watan zulhijja ba ku yi haram ba idan suka yaƙe ku a watan muharram Allah ya halatta muku ma ku yaƙe su a watan muharram ba ku yi laifi ba idan suka yaƙe ku a watan rajab Allah ya halatta muku ma ku yaƙe su a watan rajab ba ku yi laifi ba ku kai na'am fa kama qataluhum fihi wato kamar kamar yadda su suka yake ku a cikin watan mai alhurma faqtuluhum fi ai bi misli kuma kuna dama ku yake su a cikin kwatan kwacin sa wal hurumatu qisas wato watanni masu alhurma din nan su ma Allah ya rubuta kisasi game da su kamar yadda asali zubda jinin kowa haramun ne haka ne ko ba kawai ka zo ka sami mutum ka kashe shi haramun amma idan ka zo ka kashe wani a bisa zalunci kai haramci din a wannan lokaci shi kuma ko waliyansa tunda shi ya riga mutu halal ne ga waliyansa su kashe ka kai da ka kashe wanda ka kashe da farko kai ne alzalimi kai ne mai zunubi su kuma waliyan sandu da suka yi ramuwar gayya suka kashe ka ba su da laifin komai domin wannan shi ake kira kisas shi yasa Allah ya ce wal hurumatu abubuwa wanda da aka haramta aka girma kamar yadda aka haramta a zubar da jinin mutumin mutum mara laifi haramun ne to amma har aka zubar da shi kuma to an halatta kisasi a wannan lokaci wanda ya zubar da jininsa shi ma a zubar da jininsa saboda haka musulunci kowane lokaci yana lura da irin wannan shi yasa ake cewa albadi ablam wato wanda ya fara ya fara laifi shine me shine azzalimi ba wanda ya mai da martani ba wanda ya marta da martani ba ba ba zalimi bane shi yasa hadisi ya inganta cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mustabbani ala ma qala فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم mutane biyu da suke zagin juna duk irin abubuwa da suka faɗa na laifin da ke cikinsa na abin da bai kamata ba da ke cikin lafuzan nan fa'alal badi to laifin duka yana kan wanda ya fara kana zanne wani zai ce maka ne? kaza kazanka babu shakka ya laifi na zage ka tsokane shi sha wani ni ka zaga eh na zage ka kai ma kaza kaza to da zagin wanda ya fara da zagin wanda ya rama duka zunubin yana kan yana kan wanda ya fara amma da sharadi malami a tadil mabzum matukar shi wanda aka zalunta wato bai wuce gona da iri ba idan wani ya zo ya ce wane ubanka da uwarka misali kaga dai ba daɗi wace ah, ni ka zaki iyaye na to kai kuma ubanka da uwarka da kakanka da wane wane ka kuma a shiga rikici a nan kuma ya wuce gona da ido yawwa shi ne annabi ya ce almustabani ala ma qala fa alalbadi malam ya ma lam saboda haka Allah ya ce anan wal hurumat duk abubuwa da aka haramta abubuwa da suke Allah ya ba su kariya Allah ya kare su kada a cutar da su kada a tsokane su kada a yi duk wani abu idan wani yayi to a wannan lokaci an halatta menene an halatta kitasi an haramta yin yaƙi cikin watanni masu alhurma amma sai wani zai yaƙi ku ka muku hari a cikin watanni masu alhurma to halal ne akwai kisa a nan ko ba ku da laifi kana cikin harami an hana kai kai yaki ko ka tsokani wani ko ka zaki wani ko ka abin nan sai wani zai kama ka yaki to kai wannan lokaci an haramta maka kai kisasi babu laifi a ciki wal hurumatu qisas ay ma yajibu itramuhu qisas cikin abin da ya wajaba a girmama shi akwai qisasi ay yuktasu bi mithliha idan tuhikat duk lokacin da aka wato aka keta wato haramcin wani abu wato eh, alhurman wani abu mai alhurma to Allah ya halatta kisasi ana yin kisasi a wannan lokacin kisasi ba zai zama to laifi ba saboda haka Allah ya ce fa man itada alaikum duk wani wanda ya ketare iyaka a kanku bil qitali ta hanyar yakar fil harami a cikin harami awil ihram ko a cikin lokacin da kuke cikin ihrami ka san yayin mutum ya zamanto yana cikin irabi ba cikin harami harami ana nufin menene cikin makka da kuma bangarorin makka da ake kiransu menene harami idan ka taso madina tun daga nan tan'im sai ka zo tan'im da inda ake cewa masallatin ko masallatin aisha nan ka shiga haramin makka in kai gabas kana cikin haramin makka ko da ka bar haramin makka ka amina kana cikin haramin makka muzdalifa kana cikin haramin makka kana tafiya kana shiga arafa baka cikin harami arafa ba ta cikin ba ta cikin harami to saboda haka harami ana nufin wani bigire haka da aka haramta nan kada a yi kaza kada a yi kaza irami kuma yanzu ka yi niyya ka ɗaga murya ka ce ka karɓa wa Allah iransa a matsayin za ka yi aikin hajji ko ka karɓa Allah kiransa a matsayin za ka yi umra nan ko da baka cikin makka ne idan kai haka yanzu ka shiga aikin hajji ka fara aikin hajji ko ka fara aikin umra to kai kana menene kana cikin iradi kenan kai ma an haramta ka kai wani abu da aka bayyana yanzu kamar ko yakar wani ko sauran abubuwa fata da alaikum ma da alaikum duk wani wanda ya ƙetare iyaka a kan ku fa tadu alai ko ku ƙetare iyaka a kan sabi muslim a tadu alaikum amma bisa katankwacin irin yadda ya ƙetare iyaka a kan samma ko summiya ko samma muqabalat muqabalat tida'in da shibha bil muqabali bi ko abin nan eh, samma muqabalatahu itida'an li shubhiha bil muqabali bihi bil muqabali bihi mala yace Allah madaukakin sarki wannan ramuwar gayya din shi ma Allah ya kira shi me ya kira shi itida ƙetare iyaka amma gaskiya hakika ba wai ƙetare iyaka bane illa dai in ka dubi sifofinsa shi ma yana kama da me asalin ƙetare iyaka sai dai shi gaskiya ne ya kawo shi shi kuma ƙetare iyaka na farkon ƙarya ce ta kawo shi ku lura da ayar kamar yadda mala yake sai gaya mana famani ta da alaikum duk wanda ya ƙetare iyaka a kanku sai Allah ya ce do alaihi ba ce ku ramuwar gayya ba ku ƙetare iyaka a kansa alhali ko ba wa ƙetare iyaka ba ne ma'ana shi aikinsa ƙetare iyaka ne to irin yadda ya muku din nan hmm, sifar kuma ya maita irin wannan siffa a kan amma an kira shi da irin sunan farkon saboda menene suna kama a fuska duk da yake hakikanin lamari dalilin su sun dalilin na farko tsabar zalunci Dalilin na biyu kuma wato rama mai mai da martani saboda kare kai kare kai wani abu ne wanda yake halal kowane tsari na zaman duniya da cikin musulmi ko ba cikin musulmi ba wanda taɓa cewa kare kai haramun ne an fahimta ba wanda zai ce a samu wani ya zaina ta zaluntar ka yana abin nan kuma a ce kai shiru ko ya wajabta maka cewa kai shiru addinin musulunci bai zo da wannan ba babu wani tsari ma na duniya na zaman duniya da ya zo da wannan babu kulla tsoraci Allah filin tsari a lokacin da za ku yi ramuwa gayya kada ku ƙetare iyaka wa tarkil da. wa'alamu ku sani annan lalle Allah ma'al muttaqina yana tare da masu takawa bil auni yana tare da su zai taimaka musu wan nasr yana tare da su zai ba su nasara komin dadewa na'am وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التملكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله شيد دوكيو ينكو تكين هنير الله أي داعتي ciyar da dukiyoyinku cikin wa Allah da ba wai ku da dukiyoyinku cikin saba wa Allah wannan ba daidai ba ne ay al wa ghairihi ku ciyar da dukiyoyinku cikin jihadi irin na shari'a kowaninsa wasu ayyukan alheri wanda ba na jihadi ba a yi amara bil jihadi bil mal a nan allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a yi jihadi ta hanyar dukiya ba da al'amri bihi bin nafsi bayan ya yi umarni da yin jihadi ta hanyar kai ta hanyar abin nan jiki wala tulku bi aidikum sannan kada ku jefa kawunan ku ai bi anfusikum kada ku jefa kawunan ku ila tahaluka zuwa ga halaka anan ma malam yace wal ba'u za'ida wannan ba din za'ida ce ma'ana tana nan ko ba ta nan ma'ana ba za ta canja ba a larabci kana ya cewa wala tulku aidiyakum ila tahaluka ba larabi ya fahimce ka ba tare da wata matsala ba kada ku jefa eh, hannayenku zuwa menene zuwa ga halaka ay at-tahluka al-halal bil imsaki al nafaqati bil jihad ta hanyar kame hannayenku ku bar ciyarwa domin jihadi aw tarki ko don barin jihadin shi kansa lianna yuqawwi al-aduwa alaikum domin yin haka zai karfafa makiyanku akan ku idan suka fahimta duk lokacin suka kawo muku yaƙi shikenan za ku gudu ku bar musu wuri ku bar musu gidaje shikenan kun bude hanya ku bar musu dabbobi kaga shikenan kun zama bulus kenan to Allah ya ce a'a idan suka yake ku ku yake su kuma ku yi tattali yadda za ku kare nan da haka za a yi a raya duniya saɓanin wannan sai a rusa duniya wa asinu wato ku kyautata a yi uksudullah bin nafaka wato ya zama mala'isa ɗin nan eh, kyautatawa shine yin ikhlas in ba kuma ta ba hadisin jibril da eh, abin nan eh, a cikin arba'unan nawawiya eh, abin nan jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin majalisar sa tare da sahabbai ya ce musu menene al-islam menene al-iman menene al-ihsan a wurin ba da amsa ma'anar ihsan din na an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ma'anan ihsani ma'anan kyautai ma'anan kyautatawa a nan. ka bautawa Allah kamar kana ganin sa ko da baka ganin sa ai shi yana ganin ka saboda haka wa Asinu ana ay uqsidullah bin nafaqa abin da za ku ciyar yanzu muna maganar cewa manara saboda dalilai da suka taso na faɗuwan abin nan eh, darajar naira abubuwa sun taso abin da ba a yi tsammani ba wanda kuma ana biyan mutane ne da dola ma'aikata da dola saboda haka wannan gidan talabijin gida ne na menene na yada da'awa gida ne na yada da'awa hmm? saboda haka duk wani wanda zai ciyar din nan ya zamanto me duk wanda zai bada wani abu ya zamanto saboda Allah ya baya. ba wai saboda wani ba shine ma'anar ihsani inna Allah lalle Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa ayin Allah yuhibbu Allah na son su bi ma'ana yuhibbu Allah zai ba su ladan kyawawan ayyukansu lokaci yi ta to sai mu tsaya a ko eh, za a karanta tambayoyi ta to ma da ke to alhamdulillah hukun da aka aka samu na an samu dubu arba'in da bakwai da ɗari biyar da talatin da biyar Allah saka wa da suka taimaka da sabilin layi Allah kuma ya taimake mu wannan jami'a da muke cikin da Allah سنة لأمناتنا البركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب